وكل ضلالة في النار إخوة الأعزاء وهراس العقيدة عنوان الخطبة خطوات إبليس في إغواء الإنسان أيها الإخوة فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عباد الله إن الله جل وعلا أخبرنا بأن لنا عدوا مبينا وهو الشيطان فقال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حسبه ليكونوا من أصحاب السعيد وقد بين الله تعالى طريق نجاتنا فنهانا عن اتباع طريق الشيطان فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كل معصية في كتاب الله فهي من خطوات الشيطان وقال الإمام الطبري رحمه الله لا تسلكوا سبيل الشيطان في أفعاله ولا تقفوا أثره فيما يدعوكم إليه من معاصي الله فاحذروا عباد الله أن تتبعوا هذا العدو الذي أقسم بإزة الله أن يغوي بني آدم قال سبحانه وتعالى قال فبإزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين عباد الله إن الشيطان لا يمل ولا يقل من من الإغواء وإنما ينجو من لجأ إلى الله واعتصم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فتحسنوا رحمكم الله بذكر الله تعالى وبتلاوة القرآن الكريم وبالتوبة والاستغفار فإنها حسن المؤمن وقال الإمام ابن الكيم رحمه الله أن إبليس له مراتب في إهلاك ابن آدم لا يزال يتدرج به فيها حتى يوقعه في شركه فأولها عباد الله الكفر والشرك وهو غايته العظمى فإن أجزى أدخله في البدعة فإن لم يقدر جره إلى الكبائر فإن فشل عبسه في الصغائر مع الإصرار ثم يليه بالمباحات حتى يضيع الأوقات ثم يشغله بالمفضول على الفاضل ثم يقيه في الرياء والعجب وآخر ما يسلطه عليه الوسوسة والتشتيك إياذا بالله إياذا أعاذنا الله عن شر ذلك فاتقوا الله عباد الله واحذروا مكائد الشيطان واستعيذوا بالله منه قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أيها المسلمون إن من أعظم السلاح على إبليس ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ولزوم الجماعة ومداومة الاستغفار والاستكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم متفق عليه فلا ينجو منه العبد إلا بالاتصام بالله وبالطاعات وترك المعاصي ولزوم السنة فاتقوا الله عباد الله وكونوا من جند الرحمن ولا تكونوا من حزب الشيطان فإن الله تعالى قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقال عز شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الإنسان وأبلى له وهذره من عدو مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الأعزاء وحراس العقيدة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa muna su girma masu daraja muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan yini da muke ciki yan uwa a wannan masallaci namu mai girma a wannan yini na hudu ga watan Rabi'u Thani shekara 1447 wanda yau shine 26 ga watan tara shekara ta 2025 yan uwa lokacin mu yana maimaituwa ya tafi ya dawo ya je ya dawo wani lokaci kuma ba za ka samu kanka ba za a ce yau 26 ga watan kaza sai ka zo baka nan to Allah ya ce mana ya gafarta mana zunubanmu. mu yan uwa masu girma a taken huduban mu shine waɗansu turaku da iblis yake jefa ma ɗan adam musulmi mutum kowane mataki ke ɗan na son ya kama ka ya daure ka ya tabaibaye ka ya koya maka ha'inci ya koya maka karatu rashin gaskiya ya koya maka sa'a ma Allah da yan uwa masu girma Allah ne da kansa ya ba mu labarin shedan mu ne Allah ya ce inna shaytana lallai shedan lakum aduwwun gare ku makiyi ne a wannan karfafa zance ne akwai taqdimu wa ta'khir ya kamata yace lallai shedan makiyinku ne maki ne kuma a wajen ku sai ce lallai shedan a game da lamarinku to maki ne jankunni kenan inna a aduwwun lakum sai ce inna shedana lakum sai ce aduwwun wallahi maki ne Allah ya ce fattake zuhu duwa ina jan kunnin ku rike dan maki dalili inji Allah subhanahu wataala ya yad'u hizbahu yakunu min ashabi sa'id shedan na kira ayarinsa rundunansa mutanensa zuwa ga su je su zamo yan wuta ashabu sa'id Allah ya kiyaye yan uwa masu girma Allah ya bayyana mana hanya da za mu samu tsira da kubuta daga bin shaidan maki saboda ya gaya mana maki ne Allah ce ya kuma su imani kar ku bi ku hanya da iblis take jefa mu tana girman kai shaye-shaye ta ko iri-iri kangare mai iyaye ta'addanci kashe mutane shegantaka iri-iri rashin gaskiya a ma'aikata rashin gaskiya a wurin aiki wasa da imani wasa da lokaci wallahi shaɗin ne yanzu ga bala'i matsalan waya shaɗin ya ribaci al'umman da ba sa kirguwa a wannan abin shi sa wani malamin mai lacca ya ce wai wannan jawal sharri ne ko rahama ce ga mutane amma ƙarshen topic ɗin gwargwadon yadda kai ka sarrafa shi amma kowa ya san kan shi ai kowa haka ba wani har a sallah ana sallah yana chatting wani in ana expected salary today is 21 26 of september yes we are expected salary kowa haka ba to da ya yi ruku ya ji bai kashe waya da ya ji kyararren da ya duba wayar ni na gani ba labari aka ban ba akwai wanda rukuyi raka'an karshe raka'an karshe ya ga alat da ya sallama bai fita masallacin ni na gan shi sanda kuma ya je ya nemi kudin shi ya zo sai zo na fatawa ina neman fatawa to zo ce mishi mai na ce ka fita ne yi sai eh, ya fita na ce ah, to ka fita fatawan ke mai zan ce mishi saboda haka ya jama'a duk rayuwa haƙuri kake bai wa Allah lokacin da aka ce bauta masa don ka shawayan sashi a tsalamu ko ka yi wani za ka yi kyale wannan wallahi Allah ɗin ka yi shiga to ko da yake dai akwai dalilin da ya sa wani suke haka wani ce ya ci bashin banki can ya ci cooperative can ya ci nan salari ne za su shirya kuɗin in yan tura banki killa tunani shi bai kai wani adres da da zara kuɗa ya kana tara ma kanka nauyi ne in dai banki ne dan duk kudin ko kudin kwarwa ya shiga za su wafi fa abin da dame su don me ya sake cin su kudin kawo kana sallah an yi ruku raka an karshe da ya kare gani sai ta ba sallah to jama'a waya alheri ne ko sharri to dan ya shiga wannan abin 24 hours za ga wani ya zauna wallahi ba zikiri ba ne, ba zikiri chatin ne mara amfani wani kuma masha Allah ko gane. dan ya ne ga sunan dai to akwai yana daga cikin abun da shedan ya bude makaranta akai yake inviting al'umma shi yasa ai Allah yake cewa ya ku masu imani la tattabi'u khutuwatish shaytan ina warning naku warning Allah yake i'm warning you kar ku bi turakun shedan wa man yattabi khutuwatish shaytan duk wanda ya bi hanyar shedan fa ya ya'muru bil fahsha'i wal munkar zai koya masa karatu rashin kunya ya zama bai da kunya ko bai jin nauyin mutane bai da mutunci magana bai da mutunci wurin aiki abdullahi dan abbas yake cewa kullu ma'asiyatin fi kitabillah duk wani sako a littafin Allah fa hiya min khutuwati shaytan yana daga cikin tarako da shaytan yadda samu dan adam al-imam at-tabari babban malamin tafsiri a duniya ya la ku sabila shaytan kar ku ga da ya shiya fi af'alihi aikin sa wala taqifu atharahu kar ku tsaya duk wani abin da ke da designing fi ma da uku mai ilaihi da abin da zai kira ku zuwa gare shi min ma'asillah na saba wa Allah ƴan uwa masu girma ina jan mu gaba daya mu tsoraci wannan bawan da Allah ya yi rantsuwa a kansa cewa yana ɓadda mutane don yi rantsuwa a gaba Allah wallahi la'ubin ya ce suna ɓadda bayan ka sai bayan da kai ka tsarkake da kanka ɗan uwa masu girma shi ɗan bai gajiyawa bai gajiya kuna fara kira sallah yanzu Allahu akbar Allahu akbar annabi Muhammad ya ce shi ɗan zai gudu fartan wallahi duk za su kwashe kayan su can nisa duniya kuna gama da su dawo kuna fara ikama Allahu akbar Allahu akbar kuna fara ikama za su wace kuna gama da ku dawo in ba kitinin ne ba yake da wannan ga yami na ne ba kira sallah a lokacin sallah yake sannan akwai kungiyoyi hands off wanda su ba su fita sai in za ka fara Allahu akbar da ka fara kira sai a sake su su kuma su hana ka iya karanta fatiha daidai to ko maka waswasi ka bar wayan ka wurin alaula a'a kin lewa za biya salari ka je ka duba kan check balance ɗinka killa mai bin ka ta zo masallaci killa tunani barkate barkate zai dinga sa samaka, sai ka rasa me kake yi khinzaf kenan a duniya ki dan bai son kai sallah ne ba abin da ya fi dami shi sallah ne bai son kai duk bala'i sallah na ba son kai don ba abin da yake kusantar da bawa da mahalicinsa kamar mai sallah haka hadisi ya fada manzo Allah ya ce inda ina cikin damuwa sai tashi je sallah manzo Allah yana jin dadi in yana cikin sallah hadisi ne tabbatacce in yana cikin yin sallah annabi na son jin dadi abu biyu kaga aure mata da yake aure da su kar Allah ya baka kuɗi ka cikin kanka kai matan ka daya wallahi kai mata hudu na rantse maka da Allah kai mata hudu za fara yin hudu ba kan maganan mata yin aure haka ce amma nan musulman umma ya faɗa ya ce a fara yi din ga sha zaune za mu fara yi jama'a wallahi ku rika yin aure hurhudu an gane ke za ka yi hurhudu duk wanda muke nan killa zai wuya ba za ga mata suna yawa titi ba maza ba an gane ko dan Allah mu yi kokari a yi kokari jama'a fara to saboda haka shetan ba na amfani da wannan dama kakin mata hudu sai kuma tallata maka yin budurwa Allah ya kiyaye saboda haka yan uwa Allah yana jan kunninmu mu nisanci wa'annan hanyoyi yan uwa masu girma shedan ba zai bar mu ba mu yi kokari wani hanya zaka samu kariya ke ɗaya rabu da kai da wurwuri zikiri kai wata zikiri kiranta alkur'ani tuba istighfari al-imam ibn al-qayyim yake fada yace shedana da wasu matakai da ya shiya wa dan adam mutum wallahi in baka mai da hankali ba tsallake su da wahala na ɗaya kafirci da shirka shaidan zai tallaka ma kafirci da shirka za ka yi tsallakewa don wannan shi ne gayatul uzuma da zaren ka tsallake shaidan zai tallata maka bid'a da ya tallata maka bid'a bai samu iko ba sai ja ka zuwa ka ba'ira manyan laifuffuka isa akwai istighfar kaga da ma za ka tuba sai kuma ana ka tuban in ka tsallake sai daure ka kuma da sagair kananan laifuka wanda kana ganin babu matsala sai sun taru ya kuma saka ka doge a kai daga nan kuma sai bi ka da mubahat ababa ga su je halas ne sai ka shekala kaga kai ka sama kanka a rana ɗaya sai ka ɗinka riga su uku wai kullu a bada labarin kamar ka ai kullu kana canza riga to wani burjewa ne kuma gami ina burjewa ciki kullum kullum sai ka ɗinka sabon riga wallahi ke ɗin ne zai kauta kai a wani abu ne ya saka a wani abu baka sani ba su ne mu ba ba wanda ya haramta maka bai amma tanin za ka fada rami hatta yi zai al'aukat har ya fata maka lokaci sannan kuma sai shagaltar da kai da abin da yake al-mafdul anil fadil da wannan bai wanda darajar shi bai da yawa sama da abu mai fifiko mai daraja mai mutunci sannan zai fada maka kuma cikin abin da ya shafi riya yin abu ba don Allah ba wal ujub da jiji da kai kamar ne do you know who I do you know me so who are you tell me define yourself who are you are you not common a human being wanda zai je yi ban gida ya koje ya bacci ya yi wari ya yi ka mutu ka zama tsufa tell me me kuma after that to shi da ke ka nuna ba zai cewa ka san ko ni waye kan buje kan ta ka iska wala ka ce kawai da ya tara maka dan wani ban kuɗi ka duba kan ɗinka ka ga wani miliyan da yi to za ka fara jin kai wani abu ne kana buɗi iblis ne iblis ne allah kuwa ko ka occupy wani position sai fara nuna ka kusan kwalankwanwa ya shafar da kai gobe kuma wani ne a wurin kai fi ba ka hatiya iblis ne jama'a yan uwa masu girma mu ji tsoron allah mu sani mafi girman makamin da zaka wargaza iblis zikiri karanta alkur'ani zama inda al'umma mutanen kirki suke dawwama cikin istighfari yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah annabi muhammad yana faɗa cikin hadisin buhari da muslimu annabi ce inna shaytana yajri min al-insani majra ad-dam shedan na kai kawo a jikin dan adam yadda jini ke tafiya ga yami yadda jini ke mubi a jikin ka yamma jini ya za ka samu problem to haka shedan ke kai kawo gaga zai maka barna ta kowane lokaci saboda ka yi uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye kawunan mu daga mu kasance daga rundunoni na Allah kar mu zama daga cikin rundunonin shedan domin rundunonin shedan su ne la'anannu wayanda Allah ya fushi da su su ne taɓaɓɓu mu yawaita yi wa annai muhammad salati yan uwa musamman